Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da arba'in da tara mita sittin da kuma kiloha dubu a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol duka akan zangon FM. Baya ga haka kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama zai iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum tare da fatar kun tashi lafiya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Aliyu Mustapha wanda zai karanto kanin labarai. To kungiyar ISIS ta ce ita ce ta kai wani mummunan halin da aka kai a Afghanistan aka yi asarar rayukan mutane da yawa yayin da a Indiya kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a tsarin jirgin ƙasa ya karu sannan yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke cewa ya san abin da zai yi ranar farko da kama aikinsa na bayyana damuwa game da yadda zai raba kansa da harkokin kasuwanci da kuma mulki. To bayan kun gama jin labaran duniya yau talata 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2016. jami'an tsaro sun hoɓasa inda kuma da aka samu nasarar ka kubuto a mutane goma da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wani satin da ya wuce. mai magana da yawun ministan babban birnin tarayyar najeriya malam muhammad musa bello yake bayanin mutane goma da aka ceto bayan an sace su muna da ƙarin bayani. Sa'annan kuma to mu talaka banda banda zaluncin da ake yin ana ana zalunta mu ta wuri daya ta nan wurin waya muke samun sauki da nan ma hannan ma zaluncin za a biyo shi wani bawan Allah kan yiwuwar kila gwamnatin Najeriya ta fara karbar haraji daga hannun masu amfani da wayar GSM shi ma muna da ƙarin bayani kada kuma a mance kamar kowace ranar talata Aliyu mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya. jama'a barkanku da asuba kungiyar isis ta ɗauki alhakin harin bam na kunar bakin waken da aka kai a wani masallaci na 'yan shiya da ke kabul babban birnin kasar afghanistan wanda mutane akalla 32 suka halaka a sa wasu fiye da 80 suka jikata rahotanni sun ce dan kunar bakin waken da kai wannan harin ya shige cikin wannan masallacin da ake kira bakirul qulum ya sade da sauran jama'a yayin da ake gudanar da wata hidima a cikin masallacin kana ya tada bam ɗin da ke makale a jikinsa babban kwamandan hukumar binciken laifuffuka ta birnin kabul janar faridun obaidi ya gawa manema labarai cewa dukkan waɗanda wannan harin ya shafa fararen hula ne tuni dai shugaban ƙasa ta afghanistan ashraf gani ya lanci harin wanda ya ce makiyan ta tashi ne suka kawo shi a can ƙasar india kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sakamakon hatsarin jirgin ƙasan da ya faru a can yanzu ya haura zuwa mutane 142 kuma ma'aikatan ba da agaji sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ne ma jimillar matattun ta zarce haka saboda waɗanda jirgin ya danne haka kuma zuwa yanzu ma'aikatan ba da agajin sun nemi wato sun samu nasarar fiddo mutanen da suka ji rauni fiye da mai da ashirin da ke cikin jirgin wanda ya saki hanyar sa ranar lahadi lokacin da yake tafiya tsakanin biranen indore da patna da ke jihar uttar pradesh ya hare zuwa yanzu dai ba a san dalilin da ya sa tarragai goma sha hudu na jirgin suka saki hanyar jirgin ba yayin da prime minister india narendra modi yake taya mutanen kasar juyayen abin da ya faru ministan sufurin jiragen kasa na india din suresh parabu ya yi alkawalin gudanar da gagarumin binciken neman sanadin aukuwar hatsarin to kuna jin labaran duniya daga sashen wasu murya amurka ne a birnin washington dc shugaban amurka da ke jiran gado donald trump ya ce aikin farko da zai fara kammalawa cikin kwanaki 100 na farkon kamun mulkin nasa shine aiki guda tak saka amurka ta zama ta farko akan duk wani al'amari da ke gabansa a duniyan nan a cikin wani sakon da ya daura a kan dandalin duniyar gizo na youtube trump ya ce ya umarci mukarabansa masu shirin-shirin kamun ragamarsa ta mulki da su lissafa mishi abubuwan da zai yi a ranar farko ta kama aikin nashi ya ce duk waɗannan ayyukan dole ne su kasance manufarsu guda ce ita ce ta maido da dokokinmu da kuma ayyukanmu ga jama'armu Trump ya ce ɗaya daga cikin matakan farko da zai zartas a ranar farko da kama aikin nashi shine ya fitar da Amurka daga cikin kungiyar bunƙasa harkokin kasuwanci da haɗin kai ta Trans-Pacific da kuma neman sake shata ƙa'idojin da ke cikin yarjejeniyar kafata. A halin yanzu kuma masana sun ce ɗaya daga cikin matsalolin da sabon shugaban Amurka ɗin mai jiran gado Donald Trump zai fuskanta shine yadda zai iya zama hannunsa daga harkokinsa na kasuwanci bayan ya ɗare kan ragaman mulki abinda ake ganin zai yi mishi wuya saboda sabo. shi Donald Trump ɗin ɗan shekara saba'in da haihuwa ya ce yana son ya mika aikin gudanar da harkokinsa na kasuwanci ga manyan 'ya'yansa guda uku, Donald Trump Jr. da Eric da kuma Ivanka, don ya nuna cewa yana aiki da dokokin da suka haramta wa shugaban ƙasa raba hankalinsa tsakanin mulki da wasu hidimomi na ƙashin kansa sai dai dokokin sun nemi ya hannunta harkokin kasuwancin nasa ga wani gungun mutane da ba su da alaƙar jini da shi waɗanda kuma za su iya aiwatar da duk abin da suka ga dama ba tare da sun sanar da shi ba wasu masana na ganin cewa zaman donald trump shugaban amurka zai iya yin tasiri wajen bunƙasa harkokinsa na kasuwanci wanda kuma zai iya janyo cece kuce daga wasu bangarori na masu fada a amurka to a ƙashe iyaye da dama a na amurka suna cikin juyayi sosai bayan wani ƙazamin hatsarin motar ɗaukar 'yan makaranta da ya auku jiya litinin da kuma yara ƙanana har guda shida suka rasa rayukansu a birnin shatanuga da ke jihar tennessee yan sanda sun ce yara kananan kamar 35 'yan aji biyar na makarantar firamare ne suke kan motar safar lokacin da abin ya faɗi wato motar ta faɗi kuma ta juya jami'an yankin na shatunu gade sun ce yara 23 aka ɗauka zuwa asibitoci daban-daban da ke wannan gari shi ma a tone jana na yankin hamilton ɗin inda abin ya faru neil pinkston ya ga kafofin watsa labarai cewa biyar daga cikin yaran a nan take suka mutu inda aka yi hatsarin na biyar kuma ya cika a wata asibiti da haka shi. labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To sace mutane ya zama ruwan dare yanzu a Najeriya domin ko a shekaran jiya ma sai da wasu suka sace tsohon ministan harkokin wajen Najeriya ambasado Bagudu Hirse a halin da ake ciki yanzu dai ministan babban birnin tarayyar najeriya malam muhammadu musa bello ya ba da sanarwar cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun samu nasarar kubatar da wasu mutane goma da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a kusa da kuje abuja kamar yadda wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya aiko mana da rahoto da yake jawabi a taron manema labarai ministan abuja malam muhammed musa bello ya ce rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaro sun kubutar da mutanen nan guda goma da 'yan bindiga suka sace a karamar kumar kuje suka yi kuma garkuwa da su malam abubakar sani shine kakakin ministan na abuja mai minista ya sanar da duniya a kan irin gagaruman nasarar da aka yi inda aka samu aka kubuto a mutane goma da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a satin da ya wuce jami'an tsaro sun hoɓɓasa inda kuma aka samu nasarar kwato waɗannan mutane. To galibi idan an samu irin wannan yanayi na garkuwa da mutane wani lokacin akan biya kuɗin fansa kafin a samu akubutar mutanen waɗannan mutanen ya aka yi da su. Babu wani maganan kuɗin fansa da aka biya a wannan wato gagarumin shiri ne wanda yake jami'an tsaro suka yi na haɗin gwiwa inda a ciki akwai jami'an 'yan sanda da sojoji da waɗanda aka fi sani da civil defense suka yi gagarumin shiri in suka kewaye inda mutanen nan ke zaune sannan suka samu suka tarwatsa su aka yi nasara aka kwato waɗannan mutane wanda yake yanzu haka a suna nan cikin lafiya. Ministan na Abuja ya ce a daidai lokacin da ake kokarin kubutar da waɗancan mutane guda goma wani jami'in tsaron farin kaya ya rasa ransa sakamakon rashin lafiya da ya samu a daidai lokacin da ake wannan aiki. A daidai lokacin da muke haɗa wannan rahoto ne kuma muka sake samun labarin sace ƙarin wasu yara guda uku a dai karamar hukumar ta Kuje. Umar Suleiman na daga cikin waɗanda aka yi awon gaba da yarsa yar shekara biyu. Ni ba ina da wani abu ne wani zai doka ya ta yi yana neman wani kuɗi. Ni nawa an kama ta shekarun jiya yau da nake maka magana kuma yau a kuje muna da an kama yaya guda biyu kuma yau din nan. Yanzu dai fashi da makami da kuma 'Yan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a wasu yankunan birnin Abuja na ƙara cusa fargaba a zukatan mazauna birnin. Kuma kakakin ministan Abujan Malam Abubakar Sani ya ce suna ɗaukar mataki. Don tabbatar da an rigakafin faruwar irin haka nan gaba mai girma minista ya ba da cikakken goyon baya ga jami'an tsaro tsaro inda yake za su ƙara himmatuwa wajen sanya idanu akan abubuwan da ke faruwa a dazuzzukan da ke kaiwa da birnin tarayya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Akwai yiwuwar kila gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara karɓar haraji daga hannun masu amfani da wayar GSM. Akan haka, wakilin sashen Hausa a birnin Lagos, gida Jibrin ya nemi ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos ɗin. Gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya, Chief Godwin emifeli ya bayyana cewa gwamnati na duba yiwuwar kagaba haraji ga masu amfani da wayar salula a najeriya da nufin samun kudaden shiga to sai dai kuma gwamnan babban bankin ta najeriya ya ce wannan mataki ba zai shafi masu karamin karfi ba domin kuwa za a dinga cazan wannan haraji ne daga wayanda suka buga wayanda ya haura minti uku kacal abinda kuma ya ce da kyar za a samu talakan da ke buga waya ta minti uku na tambayi wasu mazauna birnin lagos yadda suka ji game da wannan shawara da gwamnan na babban bankin tarayyar najeriya ya ce gwamnati na yiwuwar ɗauka a nan gaba eh zai samar da kuɗi in aka yi hakan amma talaka ba ganin za a matsa eh to ai mafi yawanci talaka wani ba kowa bane ba zai yi da ta wuce ta minti uku in ta wuce ta minti uku ko to abin da ma dai za a cira ba zai dame shi ba saboda haka nan ma bai kira ma network suna owa mashi test message an cire mashi kaza kana sa da charge ka naira hamsin ko naira ɗari sai na toyo maka an cire maka naira hamsin naira ashirin baka san ko na me ba to kuma gwamnati ba za ta cire abin da ya kai kwatankwacin wannan ba to don haka ni wannan a minti uku na san a rana talaka wani in dai talaka ne da wuya ya da ta kai minti goma a rana in ba dole ba to mu talaka banda banda zaluncin da ake yin ana ana zalunta mu ta wuri da ta nan wurin waya muke samun sauki da nan ma hannan ma zaluncin za a biyo hannan ma za a biyo mu da zaluncin a ce a rika cire musu kuɗi ai gwamnan ya ce talaka bai wayan da ya wuce minti uku in eh, bai yiwu a ce talaka bai in bai waya da ta wuce minti uku talaka na waya da ta wuce minti uku kawai dai zalunci ne zaluncin da ake mu ake so kuma a ƙara ƙirƙiro da wani zaluncin kuɗaɗen shiga gwamnati ke nema kuma kun san ba ta da shi ba ka gani ya kamata ban da kuɗaɗen da gwamnati ke samu ta wuri da yawa gwamnati na samun kuɗaɗe ta kuɗaɗen shiga ta wuri da yawa ba duk da suke samu har sai sun zo sun ce ta wurin waya kuma a cewar gwamnati dai gwamnati za ta iya samun naira biliyan ɗari a ƙarshen kowace shekara a harajin da za ta cire daga kudaden da ake bugawa na salula da hannun jama'a ya najeriya dai yana daya daga cikin kasashen duniya da ke da yawan masu buga wayar salula abinda kuma ke kawo wa kamfanoni masu zaman kansu da ke samar da wayar magudan kudade na shiga gwamnati dai ta rasa wayannan kudade ne sakamakon cefanar da kamfanin waya ta kasa wato nitel da aka yi a shekarun baya yanzu dai abin jira a gani shine ko 'yan majalisa da kuma ita kanta gwamnati da ma talakawa za su amince da wannan shawara na gwamnan babban bankin na najeriya baban ya murai amurka daga lagos mun gode baban gida kada kuma a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shi yasa muka ga cewa yana da kyau a talaba mata domin sun samu kuɗin mota zai zama kind of encouragement hajiya maryam bindo kenan matar gwamnan jihar adamawa a lokacin da suka ƙaddamar da wani shirin shawo kan matsalar mace-macen mata masu juna biyu da yara tare da ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a kasance da sashen hausa na muryar amurka a shirinmu na karfe 8 na safe agogon najeriya domin jin ƙarin bayani a halin yanzu kuwa a dakaci tsaka mai wuya tsaka mai wuya gwamnatin ghana ya produce 6 million miliyan shida sannan kuma kwamfuta kwamfuta eh, dubu talatin kudu ta ba yara na primary su yi karatu. Ni wanda labari wai kwamfuta an ba yaran primary mai yaron primary zai yi da kwamfuta ya gani kwamfuta yaron primary ya zai kai da kace yara ba su yi su ma ina ya hayyau fa akwai wanda suke karatu a ƙasar Ghana wanda ba su suna cikin classroom ba to ina ina computer ne aka ba su. Wallahi tallahi tun da aka yi ƙasar gana. a wani gwamnatin da ya yi batun taimako lafiyar mu ya kai wannan gwamnati wannan gwamnatin dai in Allah za ta faɗi ba da wani wani lokaci ba jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya wai ina gaskiya cewa hukumar zaɓe ta ghana tana haɗa baki da jam'iyyar da ke mulki ta ndc domin a ƙulla magudi a zaɓe mai zuwa ka san kamar ayyukan da muke yi tare da su muke yin kowane aikin da za mu yi muna kira political parties nan su zo mu da su mu zama mu tattauna mu yi tsira before mu implement eh, wani eh, aikin da zamu kowane activity da muke yin suna tare da mu. Yusuf Ayuba kenan ƙaramin daraktar sadarwa a hukumar zaben Ghana. Shi ko Alhaji Aminu Abu mamba ne na ƙungiyar sadarwa ta babban jam'iyyar adawa ta NPP ta ƙasa. Ya ce har yanzu suna kan bakansu cewa ba su gamsu da aikin hukumar ba. matan nan take mu ba ma gani ba ma mu kaɗi ba ne da sauran kananan jam'iyyoyi duka jam'iyyar da take rike da mulki ita kuma ne wanda ta bata wannan matsayin to su dai ne kawai ba su da matsala da ita. To amma alhaji sun ce duk wani abin da suke yi tare da ku suke yi ya ake yi kuma bayan an kare kuma ku dawo ku ce kuna da matsala da su. A'a a'a to ai na iya yi tare da kai amma kuma in ka wuce kuma in canza. ai muka yi tare da su din nan in aka wuce sai su canza in suka canza kuma sai mu gani ba wanda zai jefa ma shugaba Muhammad Kura sai dai ya nemi ya yi murdiya kuma murdiya din nan kuma ba zai yiwu ba ne yanzu ya sha mu mun warke ai yanzu mu da shi ne kud da kud kuma za mu tabbatar da lalle lalle mun kasa mun tsare mun haka Alhaji Naziru Sa'id babban jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NDC mai mulki kuma ya ce zaman lafiyar ƙasar ya ta'allaka ne a kansu. ka manta yau gana annun jam'iyyar NDC yake. yadda za mu tattara mu kawo zaman lafiya ya zamo tilas ne a kanmu. Ai ko dama ko ina ne za a yi zabe za ka ga mutum da ya ga alamun ba zai yi nasara ba sai ka ga yana fito da wani hanyoyi ko ina ne duk duniya baki daya eh abin demokradiyya ma wanda suka kosa kamar irin Amerika yau mun ga irin wa'annan zattuttuka. to a gaida baba ya ku makeri da wannan hirarraki da kai mana da jigogin da abun ya shafa kan zargin da ake na cewa ana so a shirya magudi tsakanin ndc da kuma hukumar zabe to in dai gare ga lafiya yau sauran kwanaki goma sha biyar daidai a yi gagarumin zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokokin ghana ɗin a ran bakwai ga watan disamba nan da za a shiga saboda haka ci gaba da muhalar da muka soma kan zaben tsakanin jigon jam'iyyar adawa ta npp ambasada shu'aibu musa sharif wanda aka fi sanin shi da lakabin baba alhaji wanda ma tsohon jakadan gane ne a kasar gini da kuma yusufu jaja wanda ko bayan zaman sa dan takarar majalisar dokoki a zaben nan a karkashin lemar da wato jam'iyyar da ke mulki ta ndc har ila shi kanan shugaban gane ne mai ci yanzu wato john dramani muhammad To za mu fara ne inda su biyun suke ta cece ce ko jayayya da junansu akan wasu daga cikin shirye-shiryen inganta rayuwar mutanen Ghana wanda kuma kowace suke cewa a yi ta ta yi shi kamar batun inshorar kiwon lafiya. Ta farko kai magana batun sha'anin kiwon lafiya that is eh, eh, eh, health national health insurance scheme tambaye su ya bata shi mu mun kawo muna taimaka ma bayan Allah a je a biya ko da zuwa ku ku don ku za ku biya a biya one premium one premium tambaye su ku su ne sun biya one premium bari sauka dai bari sauka kai na batun education ya hakuri bari sauka malam Yusuf bari ya sauka bari ya sauka kana da lokaci bari ya sauka ci ga bari so nake kowa ya ji abin da kuke faɗa bari na Health Insurance Scheme da kawo wanda mutum bai zata zai je ya je asibiti a duba shi saboda ya abin nan suka zo ce in sun zo za su mai da abin nan shekara ciki za ka biya one premium ya za ka biya one premium ka ya kuɗi so ɗaya shi kenan insurance kuma ai shi kowane shekara ya kamata ka biya kuɗin insurance don ka ka ga shi yau national health insurance scheme wanda ake duban mutane talakawa ya ɓaci ya su bulbule. ku yi magana batun education mu muka ce in muka zo gwamnatin mu yanzu za mu ba da free senior high school za mu ba da lamar yara su ce kuce ba mu iyawa kuce mu gwada muku kan da mu yi muku gwada muku from A to Z kan da za da inda za samu kuɗin amma yau an wayi gari kun zo kuma kun ce kun yi free senior abinda kuce ba mu iyawa sai ku zo ku je ku fara mu muka fara gina secondary secondary su 200 lokacin da gina 200 nawa ka gina ka ce 125 ya za ka kai wannan to to tsaya na tsaya an basa da an basa da Allah Sharif tsaya haka bari bari bari su bai shigo eh, mallam su shigo ka ka faɗa na mu ci ga zan bashi da yana da kuma da yayi shirun ya ji ne na ce ga batun karatu ga batun health sai na fara batun karatu ya za ka ga wai su suka ce sun kawo free SHS muka ce bai yi inda yana cin gari ko kuwa ya yi siyasa sosai da ya gan ba mu ce bai yin ba asad da yi 2012 da muke campaign muka ce a ya da ka ce ka ce free shs ko waya tashi da zo da karatu na wurin zama a yi karatu karatu dakunan karatu bai ishe mu in ka ce free hakan ga ko wai shi zo na da su samu eh, eh, makarantar su karatu saboda shi mu muka ce kama lokacin nan kace da aka yi fure ka kawo masala. amma abin da yace malam Yusuf yace kun ce sun ce za su yi kuka ce a'a bai kamata su yi ba ku kuka zo kuma kuka daman suna zargin ku da cewa kun saci ideas ɗinsu ko kuma tunanin su kun yi abubuwan da suka hannu da kyau understand abin da ke son fari shekara dari 2012 eh, na suka fadi kamar da su zo su yi free SHS ba mu ce bai yi ba kuka ce in kuka ce free SHS secondary school free ko ya tashi ya zo ya ce bai secondary school na makarantu na mutane za su zama ciki waɗanda ke ma bai kai mu in muka ce ba a'a ku bari mu fara ba mu gina makarantu farko hmm. muka gina makarantun daga baya muka zo muka ce free duk wanda zai zo duka ya samu makarantar na zai ce kan haka shugabanmu John Dramani Mahama ya ce ya gina makarantu secondary guda guda dari biyu a kasan Ghana duka ke ce maka as of now da muke magana ga shugabanmu John Dramani Mahama ya na secondary guda guda dari daya da ashirin da uku ana cikin tafiya za ta yi dari biyu. To ina magana eh, health insurance da ya magana kiwon lafiya fa da ya ce ya sun kawo batun insurance. Kafin in zo batun health insurance yan kuri kaskadi ne eh. batun karatu. Eh, yau muna gana ga primary gwamnatin John Mahama ya produce sanda sakalmuna na yara guda guda 10,000 aka karɓar ma yaran su kurai. textbooks books na ake use ake gwada ma yara karatu gwamnatin ghana ya produce six million miliyan shida sannan kuma computer computer eh, dubu talatin ta ta ba yara na primary ma eh, alai sharif duk kana labarin wani abubuwa da yake cewa an yi. ni wanda labari wai kwamfuta an ba yaran firamare mai yaron firamare zai yi da kwamfuta ya gani kwamfuta yaron firamare ya je kai da kace yara ba su je su koma ya fa akwai wanda suke karatu a kasan Ghana wanda ba suna cikin classroom ba kwana-kwanan da ma daga can arewa mu arewacin Ghana an ji a ga wasu yara suna nan a kasa suke wance suke abin nan to ina ina kwamfuta na aka ba su mu dai ba mu gani ba amma oh, ka faɗi yanka amma abin da ka tambaka eh, eh, alhaji sharif abin da nake tambaka eh, alhaji yusuf ya bada ya ina zuwa alhaji sharif alhaji yusuf ya bada lissafi na abubuwan da yace sun yi na littafai na makarantu ko a lokacin ku ko kuma a lokacin yanzu in kun samu gwamnati mi kuka yi a wancan baya da ya kai wanda suka yi a fannin ilimi wannan free exercise books ma da ake ba yaran makarantu wanda shi ba zance tun lokacin kurma ake ba mu ma lokacin mu ba su da dama ai abu ne da muke mu da muka zo yaban da labari na ce ma a lokacin unkurma ana ba da books an duka mun je su lokacin unkurma an ba mu books an ba mu uniform lokacin da muka zo mu kuma lokacin MPP mun ba da books mun ba da uniform duka an yi shi ke ma shi gwamnati a tafiya amma kan da za a yi ƙasa wanda zai iya ya karbi yayin muka ga kaman ana matsan kace to in mun zo mu secondary school na mun mai da shi aka ce ba mu ilimi to yo aka waye gari kuma ku zo kuna yi kowa ya irin zafin da ke cikin ƙasan yanzu saboda shi mu ya mun san irin abin da mutane ke faɗi wannan gwamnatin dai in Allah za ta faɗi ba da wani ɓatan lokaci ba. To mu je Yusuf. Kana ji. Eh. Ina mini maganar shabar na tuna da wani mawaki wai gulbi na gudu makiya wai rijiya ne. to ba damuwa tunda ba ta gani ba kowa duniya ya gani su wasu gani ba ba damuwa mm. batun health da yake kawo wallahi tallahi tunda aka yi kasan gana ta wani gwamnati da ya yi batun taimakon lafiyar mu ya kai wani gwamnati. Kun gina su asibitoci ne? Daga ina? Tun asibitoci ina zuwa ya yi shiru ya je ai ina magana ne dan fadi in kariya ya fadi muna aka ce teaching hospital cikin hospital ne a jina hospital na har za yi ana karantar da mutane su zama nan su har doktoci gwamnati tsakanin shekara biyar ga suna gina titin hospital 617 dari shida da goma sha bakwai eh, bed capacity hospital ya kenan an samu gado-gado dari shida da goma sha bakwai sannan tamale kuma tamale titin hospital ana kara second phase mun samu gado gado dari fudu sannan kuma gwamnatin ghana a jagorancin john dramani mama ya ce kowane region ya kamata a samu regional hospital sauran region da basu da shi nan yana jina regional hospital guda guda kudu guda daga accra ridge yana expand 420 bed capacity expansion. To, Malam Yusuf dole mu rinka yi muna takaita tunda saboda lokaci kuma akwai abubuwa da yawa da zamu yi magana akwai abubuwa da yawa da nake son magana. Dan kare shi yanzu. To, abin da nake da shi fari ambassador shine a karshe dai batun asibitoci tsakanin shekara biyar ga gwamnatin john dramani mahama ya jina asibitoci da polyclinic da hospital da teaching hospital mun samu 6,000 bed capacity expansion. To ya yi haka nan, ya haka nan. Eh, Ambasada me za ka ce mishi a gurguje game da batun lafiyar nan don zan shiga magana? Asibitin ina magana a nawa aka gina wannan asibitin. To in Allah kai mu mu na gaba za mu duba magana cin hanci da rashawa a Ghana ne sannan kuma wai gaskiya ne wani tsohon shugaban Ghana ya taɓa yin wannan magana. Lokacin su aka yi cin hanci da rashawa har shugaban su, shugaban mu lokacin na fatin su ya ne ke fari cin hanci da rashawa ba kansu ya fara ba ya fara ne a tun lokacin annabi Adam. To sai a biyo mu a mu na makon gobe a ji. yanzu kan muna guda ga su baƙin naku sha'abu musa sharif wato baba alhaji na jam'iyyar npp da kuma yusuf jarja na jam'iyyar ndc mai mulki da kuma baba ya kuma makeri da ya taimaka aka shirya shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington to kafin mai sallama ga takaitattun labarai Ƙungiyar ISIS ta ce ita ce ta kai harin bam na ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallacin shiya da ke birnin Kabul na Afghanistan inda mutane 32 suka mutu wasu fiye da 80 suka jikata. Rahotanni sun ce dan kunar bakin waken da ya kai wannan harin ya shiga cikin wannan masallacin da ake kira Bakirul Ulum ya sade da sauran mutanen da ke ciki sannan ya tada bam ɗin da ke jikinsa. babban kwamandan hukumar binciken laifuka ta kabul janaral faridun obaidi ya gaya ma labarai cewa dukkan wanda wannan har ya shafa fararen hula ne a indiya kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin hatsarin jirgin kasan da ya faru a cikin ya cira zuwa mutane 142 kuma ma'aikatan ba da agaji sun yi gargaɗin cewa mai yawa ne ma jimillar mutanen wanda suka mutu za ta zarce haka saboda akwai mutane har yanzu da jirgin ya danne su ha kuma zuwa yanzu ma'aikatan ba da agajin sun samu nasarar fitowa da mutane kama 220 wanda ke cikin wannan jirgin da ya saki hanyar shi a ranar lahadi lokacin da ke kan hanya daga indore da padana da ke a jihar uttar pradesh shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ce aikin farko da zai fara a cikin kammala wato a cikin shekaru kwanaki 100 na farko na mulkin nasa shine babban aiki guda da ke da yasa a gaban shi wato saka amurka ta zama farko akan duk wani abin da zai yi a cikin sakon da ya saka a dandalin duniyar gizo ta youtube trump ya ce ya umarci makarabansa masu shirye-shiryen kama ragaman mulki da su lissafa mishi abubuwan da zai ranar farko ta kama aikin nashi ya ce ɗaya daga cikin matakan farko zai zartas a ranar farko ma da fara aikin nashi shine fitar da amurka daga cikin kungiyar bunƙasa harkokin kasuwanci da haɗin kai ta trans-pacific da kuma neman a sake sha ta ka'idojin da ke cikin yarjejeniyar kafata sannan masana sun ce ɗaya daga cikin matsalolin da shi trump ɗin zai fuskanta shine yadda zai iya zama hannunsa daga harkokinsa na kasuwanci bayan ya ɗare kan karagar mulki abin ake ganin zai mishi wuya saboda ya saba shi dai trump ya ce yana so ya miƙa aikin gudanar da harkokinsa na kasuwanci ga manyan 'ya'yansa guda uku domin ya nuna cewa yana aiki da dokokin da suka haramta shugaban kasa wato raba hankalinsa biyu tsakanin mulki da kuma wasu hidimomi na ƙashin gansa to masu sauraro shirin shirinmu na yanzu kenan sai kuma da misalin karfe 8 na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa a lokacin za ku ji kaɗan daga cikin irin wainar da aka toya wajen taron gwamnoni da 'yan majalisun jam'iyyar apc wadda take jan ragaman mulkin najeriya da kuma sauraron manyan laifuffuka da wata kotun ɗaukaka ƙara ta jamhuriyar nijar ta fara yi a halin yanzu kuwa jimai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.